الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء لا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واتفى أثرهم إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عينهم واتو ashirin da biyu ga ذو الحجة hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda watan zulhijja shine watan 12 yayin da daidai da wato takwas ga watan shida shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da Abu Ubaida da ke nan bypass masallacin da mutane suka fi saninsa da masallacin Malam Musa al-Misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bai na tashayyu wa tasawufi ardun wa naqdun wannan suke rike da littafi a hannunsu kusan wannan shine majalisi na 68 eh 68 da eh da tara ne ku da tare ne ku anya ali haka ne na ganin ka a ko kawo saɓani mana eh? da takwas ne ko sai kuma na shi shanunan da bakwai ne da takwas ne ba a shafi 242 ba da takwas ne to shi ke nan to malin yana kawo malamai ya kawo malami na ɗaya ya kawo na biyu cewa almabahasa sani a alamun sufiya wa alaƙatuhun shi'a wata shayu wato manya-manyan malaman sufaye da alaƙarsu da shi'a da shi'anci ya kawo ibrahim bin adaham ya kawo shaƙiƙu bin ibrahim al ya kawo ma'aruf bin fayruz al to sai na hudu shine bishir al-harith wanda ya rasu hijira 227 tarjama lahu al-qunsari wa qala fihi unsari ya yi sa ya faɗa a kan sai yake cewa ashekul arihu alkashifu almutasawwifus safi kai daga ji ka san wannan tatil din su ne ashekul arihu alkashifu almutasawwifus safi ahadu arkanir rijal tariqa ɗaya daga cikin rukunnan wato ɗariƙa wa wahadi fursani majalil haƙiƙa ɗaya daga cikin gwaraza na majalin haƙiƙa min alladhina hum ala tabaqati alula yana daga cikin wa'inda suke kan tabaka ta farko wa fi darajati yana cikin wa'inda suka kai daraja ta ƙololuwa min maqamati al'arifina a cikin muƙamai, wa'inda su suke faɗa a matsayin arifai wa manazilis sa'irina da kuma manazil na as-sa'irina mushtahiran fi zuhudu wal wara'i wanda ya shahara da zuhudu da tsantsini wa taqwa wa ad wal ma'rifatu wal da taqwa da addini da ma'arifa da yaqini wa dhakara an ulama'i shi'a annahum dhakaru anna tawbatahu suka ambato daga malaman shi'a cewa dalilin da yasa ya tuba shi bishir bin Alhafi ko al Alhafi, kanat anna tawbatahu kana ala imam Musa bin Jafar al-Kari cewa ya tuba ta hannun al-imam Musa bin Jafar al-Kazim sabi a immatin wanda ‘yan shi'a suke lissafawa a tsarin imaman da suka ce Allah ya naɗa, sahabbai suka zo suka kwata shugabanci kuma khilafancin nan yana gaba da annabta da manzanci to shine imami na bakwai hina marra ala babu darihi lokacin da Musa Kazim ya zo wucewa ta kofar gidansa wa huwa ala ma'idati sukurihi yana kan teburi na kayan maye wala hawihi yana shaye sa wa gina'ihi ga kayan kaɗe-kaɗe wa wa'adahu sai al-imam Musa bin Jafar al-Kazim ya masa wa'azi fa kharaja min darihi hafiyan ya fita daga gidansa wato ko takalmi babu hatta laqi al-Kazim har sai ya hadu da Kazim fataba ala yadihi wa atazara wa baka ya tuba a hannunsa ya kawo uzuri yayi kukan da ke nuna cewa yayi nadama akan shan kayan maye da yake yi ga kida ga waƙe-waƙe ga wasu abubuwa dai marasa kyau Wayan kuruna suna ambata cewa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil manami to ya ga manzon Allah cikin bacci to inda cewa ma suka ya ga annabi cikin bacci ai da sauki ko inda duniyar musulmi ba ta yi sabani ba wajen ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mafarki amma maganar wani ce maka ya ga annabi kuruku. da wannan ko gabakin wa ka jita maganar banza ce an gane kuma masu cewa fa suna ganin annabin nan ba wai fa ba sa ganin wani abu bane da gaske wallahi suna gani amma abin da ba zai yi ba shi yasa ake so musulmi ya karanta sifar manzon Allah ya san shi ko kuwa dan manzon Allah ba cewa shedan ba zai iya zuwa ce maka ni ne annabi ba a'a cewa fa inna shaytana la yatamassalu bi sura ta ce shedan din ba zai iya dauka ya sama kanshi ba don baka karanta sura annabi ba ka sanya sifar annabi take a ilimi abu ne mai sauƙi yanzu ya zai wasa da hankalin kai ce maka shi manzan Allah kuma yana yi ma wasu da yawa a cikinsu mutum ya ga wani abu kawai ya fito sai ce annabi ya gani an fahimta yi fa zakara lahu ya ambata gare shi min asbabi rizqihi wa rafihi daga cikin sabubban daukakan sa bayna aqranihi tsakanin tsaransa shine khidmatuhu lis-salihina yin khidma ga mutanen ainihin wato kirki akwai kamar yadda muka sha fada cewa wani daga cikin waɗanda suke wannan da'awa ɗin akwai wanda ya yi da'awar cewa ya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama annabi ya zo ya bayyana gare shi ya ga manzon Allah da ya ce ya ga annabi a nan cikin wanda wa'annan cikin wayanda suke ‘yan ɗariƙu ne ba, amma ‘yan ɗariƙun na ƙadiriya ya zo ya ce ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa'adihi sallam, amma shi kansa da ya yi da'awar cewa ya ga annabi ya faɗa daga ƙarshe wani ne ya zo ya bayyana gare shi ya ce mai shi annabi bari mu duba magani in mun gani mu saka sautin saboda hujja da dalili ku ɗauka ko ba sa ganin ba sa ganin wani abu wallahi suna ganin wani abu amma kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke gani ba wani abu suke gani can daban a zo a yi ta rigima da su mutum ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an gane to kun ga sai ya ce khidmatuhu lissalihin wa mahabbatuhu li ahlil baiti yayi wa bayan Allah mutanen kirki hidima sannan sai sansa ga ahlul baiti wa yadhkuruna suna ambata cewa annahu yara Ali ibn Abi Talib fil manam yana ganin sayyidina Ali a cikin bacci ila ghairi zalika zuwa wani wannan mimma ya'tabiruhu shi'atu was-sufiyya min al-karamati Wannan da yan shi'a da sufaye suke kirga shi a matsayin yana cikin karamomi cewa yana ba da labarin yana mafarkin ya ga annabi yana mafarkin ya ga sai da na ali to ga mu kamar yadda na faɗa na ce su wa'annan da suke cewa suna mafarki ai da sauki mu fa yanzu ƙuru mutum zai ce maka ya ga annaba. ba ƙuru zai ce maka ya ga annabi ba wai a mafarki ba ganin ido kuru-kuru mutum zai ce maka ya gama dan Allah sallallahu alaihi wa alihi musallama ita ce ainihin wato rigiman ma da ake yanzu to shi ne sai malam ya ce wa yadkuru na annahu wa Kulu? wato shi kunsari yana faɗa fitar da matsayi cewa annahu min asbatihi daga cikin jikokinsa akwai a shaykh Abdulkarim bin Muhammad al-Mahawun بسبت بشر الهافي وأنه كان من علماء الإمامية da ka ɗan ɗansa ko jikansa sai da ya zamanto yana daga cikin malaman 'yan shi'a imamiyya wannan ya zo cikin raudatul jinan ko raudatul jannat mujalladi na biyu shafi na 129 da shafi na 134 wa tsara'ikul fi lishaibi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da a tamanin da biyar sai ya ce fa shi'atu tusni alaihi in shi'a suna yabansa wa kadhalika sufiya haka nan sufaye suna yabansa wa yaqulu al-khatib al zakara hina zakarahu yace inna islam ahad ajdadihi sai daga cikin musulunta sai daga cikin kakanninsa kana ala da ali bin abi talib ta hannun sayyidina ali ne wannan ya zo cikin risalatul ushiriya juz'i na ɗaya shafi na tamanin da biyar da kuma tarihu bagdad al-khatib juz'i na goma shafi na ɗari biyu da tamanin da saba'in da tara kamar yadda dai yanzu kana ji kana kallo wani lokaci abubuwa sai siya na faɗa na ce ba wai dan ba a samu ba da nasaba ingantacciya sai dan ba wannan bane asali ba akan shi Allah ya gina mutane ba koyi aiko su samun wanda yake da alaka da gidan annaba a cikin jikan annaba an fahimta yi ka duba yanzu ka ga kwanan nan ba kwanan nan suna rigima ba ko wani ya kirkiro wata dariƙa sunanta dariƙa dariƙa Fatimiya eh ko ɗariƙar fatimiyya suna nan suna rigima da shi sun ce ya shigo da sabon addini ai daga ɗariƙar shehu tijjani an gama ba wata ɗariƙa a duniya wasu nan ta ɗariƙar fatimiyya eh sau daga sai a ce wannan sharifi ne wannan ma sharifi ne kuma kiri-kiri wannan sai a ce sharifi ne sai magana sai wani ya fito ya ce shi wannan da aka ce sharifi ne ƙarya yake makareci ne ana samun wannan tsakanin shi'a saboda a ƙa'idar shi'a duk wanda ka gani da wannan bakin rawanin to sharifi sai magana wannan shi'a ne hoto da zage shi ce ƙarya yake kaga kenan ya zagi jikan wa ya zagi jikan annabi ko wani ya fito ya magana a ta sharifi da wani ya fito ya mai rai haka ake kuma an ce duka duk sharifi ne eh to ahli sunna ba suka damuwa da wannan ba a matsayin usul saboda asali annaba Allah ya aiko ya ci abi sannan ya ce wa in uhu? in manzon Allah kuke bi za ku samu shi shi Ka tambaya ta kuɗa a kabari da za a yi wa mutum banda man rabbuka ta biyu ita ce man nabiyuka sannan wa ma dinuka za a tambaye ka waye annabinka sannan me addininka ita za a tambaye ka duk wanda ka ba da amsa in aka ce maka waye annabinka ka faɗi wanda ba shi ba to matsala ne a kabari wadaka alal itlaq mu jama'ar ahli sunna babu wani ɗan adam da Allah ya lizimta mana mu bi shi ɗari bisa ɗari sai manzan Allah tun daga kan duk wanda ka sani wanda ba shi ba biyayya san murtabi ɗaci da bin Allah da annabi shi ma wannan mutumin tana da kai to wannan sa, yanzu sa imamu shafi'i da na sama ingantacce yana da alaƙa da gidan manzan Allah amma baka cika ganin ahlus sunna sun dauki wannan abun a matsayin abin da ɗaya daga cikin a'imma na mazahibul arba guda huɗun nan yana da wannan nasaba amma ba shi bane da ko shi ya tinkahu da shi rubansa da sunnar annabi da binta shine babban abin jigon abin da ake takama da shi yana fata an fahimta to za ka samu ana ta rigingimu da saɓani a kan wannan matsalolin nasu ko a nan Najeriya. Sannan mutum na biyar shi ne Taifuru bin Isa Abu Yazid al ko al-Bistami, wanda kuma shi ne dab'i ingantacce Abu Yazid al da Kisra ba Bastami ba da fataha. Ya rasu hijira 261. Ya ƙulu, alkunsari ya faɗa a cikin tardamar sai ce a Shekul Alifu. المرشد الكامل الواصل المتقدم الفاضل المتصوف min arbabit tariqati yana daga cikin iyayen gida manya-manya a tariqa mausufin wanda aka siffanta shi bai tamamiyatul ma'arifa da cikakken ma'arifa wa kasaratul riyada ga yawan riyada shine tarbiyya walahu maƙalatun kasira yana da maganganu masu yawa wa mujahadatun mashura da ƙoƙari wanda ya shahara wa maqamatun mahmuda yana da matsayi waɗanda aka yabo wa karamatun zahira yana da karamomin suke a wa zakara an ba'ad ulama'i shi'a annahum zakaruhu shekun sari ya ambata cewa an ambata daga cikin malaman shi'a sun ambaci cewa min jumlata talamid imam jafar sadiq wai yana daga cikin ɗaliban al-imam jafar sadiq وأنه كان سقاء لجاره ومحرما على أسراره sannan yana daga cikin wanda suke shayarwa a gidansa yana daga cikin wanda suka san asirin gidan al-Imam Ja'far Salih wa zakaru annahu kharaja an al-awtan sun ambaci cewa ya fita wato daga kasashe wa safara 30 sanatan murtada ya fita shekara wajen ainihin wato talatin. yayi tarbiyya wa kadama mi'ata wa salasa ashara min al ya yi wa malamai ɗari wato da wajen goma sha uku hatta wasar irin hidimata imamu jafar ta hanyar yi wa malamai hidima da hasai da ya kai zuwa ga imamu jafar sali ba wadda da fi hidimata hima huwal maksud a wajen hidiman al'imamu jafar sali ya samu abin da yake bukata muna ci gaba da faɗa wa duniya cewa al'imamu zafaru sani ba fa shi da alaƙa dawa da shi a alaƙa ta ainihin wato ta nesa ko ta kusa saboda ka in a runto suka yi suka ce al'imamu jafaru sadi ɗan shi'a ne jafaru sadi bai da alaƙa da shi ci alaƙa ta kusa ko ta nesa ina fata an fahimta wannan bayanan mun shayin shi a gurare daban-daban don mutane su sani kuma yanzu inda duniyar ilimi ya zama to kamar a gida ɗaya take in an faɗa abu in mutum bai yadda ba a yanzu yanzu nan yana iya yin sati ya tabbatar ko eh dan ya tabbatar da abin da ake faɗa Na ka da imamu Ja'far as da yin shi ake jingina kansu zuwa gare shi cikakken sunansa shine Abu Abdullahi جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي idan ka ɗauko alkunyarsa abu abdullahi da yake nan ku to jafar jafar ɗan muhammad kaga biyu kenan muhammad kuma ɗan ali ko ali kuma bin hussein hussein kuma ɗan ali bin abi talib tsakaninsu zuwa sai na ali kusan mutum hudu ne an haifi al'imamu zafar sa'ar hijira na shekara tamanin a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'imamu zafar sa'ar ya rasu hijira ɗari da da arba'in takwas ya rasu kusan tazararsu da al'imamu abu hanifa shekara ɗaya ne wajen haihuwa an haife kamar da shekara tamanin aka haifi al'imam abu hanifa da shekara tamanin da ɗaya wannan shi ne an yi wa al'imamu jafaru sadiq laƙabi da sadiq ne saboda mai la'anna haulan yi ofar an hulkali saboda ba a san ƙarya tattare da shi ba tissan da ya taso ‘yan shi'a sai suka ɗauke shi suka sa shi a matsayin shi ne imami na shi da shi sa muka ce muku musa ɗansa shi ne imami na bakwai a jerinsu suka sashi a matsayin shine imami na ainihin wato a shida a tsarin yan shiya amma bai da kowace irin alaƙa da su ƙariya suke yi al'imamu su jafaru sadiq ba ainihin wato ɗan shi'a ba ne to wannan al'imamu jafaru sadiq ɗin da ake magana yadda yake jika ta ɓangaren sirina ali ta ɓangaren ku ba. to haka yake jikan sai da na abubakar ta ɓangaren wa ta ɓangaren uwa don mahaifiyarsa kowa ya sani cewa tana da alaƙa da abubakar siddiq wa Allah ya kaɗe su da yadda to shi sa in ka karanta tarihi ingantacce rigingimin da mutanen nan suke so su haɗa a musulunci ba za su taɓa samun damar haɗa wannan ainihin wato rigimar da suke so su haɗa ainihin wato a musulunci ba shi ne sai malam yake cewa a wa suka ambaci cewa anna silsilata asanibi sufiya wato silsila ta isnadin sufaye tantafi ila a'immatuhum al-ma'sumina tana karewa zuwa ga imma ma'sumai kan tiha isa'il irin ulumi kamar karewar sauran ilmin muka wal hikam da hikimomi wal ma'arifi da ma'arifofi ilahin zuwa gare su wa anna minha a silsilatu at daga ciki akwai silsilar da suke ce mata at-tayfuriyya wallati akadaha abu wannan shi abu yazid ya karɓi wannan silsila ɗin an imam Muhammad Sadiq daga al Jafaru sadik Sadiq haka suke faɗa wadalika ba'da an khadamahu 18 sana bayan ya masa hidima shekara ainihin wato goma sha 18 faqala lahu sadiku sai imamu Jafaru Sadi ya ce masa yawmin watara hatil kitaban min ar-rab da komin littafi in an ci ar-rab shine lawun tudau alaihi kitab allan da ake ɗora littafi a sama Kamar ka yi cewa kanta haka wacce za a dinga dora littafi amma a sama take fa qala sayti ibn rasulullah wa ayna ar-rab ina rab dinnin yake fa qala sayti fawqa ra'sika gashi nan saman kanka wa anta mundu sinina na wa ma ra'aita ar-rab shekaru wajen sha takwas kana tare da mu kana mana hidima amma wannan Allon da ke saman kaga ga littafi nan baka taba ganin shi ba faƙalar sai ce yabna rasulullahi shiguli bika wa bi anwarika mana'ani an hada ai shagaltuwata ta da kai da hasken da nake samu a gurin ka shi ya shagaltar da ni sa hatta wannan abin da ke kaina ma ban taba ganin shi ba faqala lahu sai ce masa qad tamma laka al al'amari ya cika gare ka yanzu inda ila bistama yanzu ka tafi bistama inda bistami din nisba ne zuwa ga garin shi ne za ku ji rigirgi kafin ya rasu yana cewa wai abu ya zuri bistami ya ce man arafa ne duk wanda ya san wa arafa ne ya san sunana da kalan janna in ne ka san sunan abu ya zuri bistami to shi kenan daga sanin sunansa shi kenan kai ka shiga aljanna eh na saka kira mutanen ilallahi subhanahu ta'ala zuwa ga Allah wa ila rasulihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ila auliyaihi naga da birnin kudu yayi wata magana an samu wasu suna ta kokarin wasu sun mai gyara maganar da yace abinda bahaushe yake faɗa kayan Allah nawai haka bahaushe ke cewa ta ababin tauhidi da aƙida wannan maganan kuskure ce Abinda ya kamata a ce kayan annabi ne nawa na Allah kun akwai karin maganan da bahaushe yake yi amma ba da ne. ita ce kwanaki malam na ba ya ɗauka sai ya faɗi ɗaya daga ciki to wasu marasa insafi da suka tashi sai suka ba bahaushe ne ke cewa hannunka baya riɓewa ka yanke kayar wannan maganin ita ma kuskure ce suka je asibitin a shi ka gari in hannun mutum ya samu matsala ko kafarsa ba kyauta ma ake yanke ba sai an biya a yanke amma sai bahaushe sai ce wai hannunka ba zai riɓe ba ka yanke kaiwa Zanar kuskure ko bahaushe haushe ce wai idan gemun dan uwanka ya kama da ruwa ku dauta wuta ka sha ba mana kawa ka ga mugunta ne da inda wuta ta kama ko baka ce wai ka sha ba mana ka ruwa idan dala gidan makocinka ya kama da wuta me ya kamata kai kai gidanka ka zuba mai ruwa ko ka kai gudunmawa a kashe wutar eh kaga akai agaji idan gemun dan uwanka ya kama da wuta abin da ya kamata a yi a tare a kashe ne a kashe wutar ba wai ga inda ake buƙatar ruwa ba can kuma wai a ce wai kai nan wai nashi ya kama da wuta wai naka a shafin maiwa ruwa to wannan na take ko ba haushe ya ce idan jifa ta tsallake ka ta faɗa kanwa kaga ba dai ba musulunci bane abin da ya kamata in jifa ta tsallake kar ta faɗa kan kuwa a babin layi nuna a haɗu kuma hatta yi hubba da aka yi masu bulin su hime min alkhaimi ne. wannan yana daga cikin nau'in cewa kayan Allah nawa a'a abin da ya kamata a ce kayan annabi nawaye to da ya tashi shi wanda yake so ya kara magana sai ya ɗauko magana cewa nabi yana ba da aljanna na labarin tambaye aljanna kayan masu shi annabi ai me ya ma'anan mubashir in Allah shi yasa ya faɗa maka yace wa anal qasim ni ne rabawa ne amma wai al-mu'ti Allah shi yasa ya faɗa da bakin sa yace Allahumma la mani'a lima a'taita Allah duk abin da ka hana ba wanda ya baya ba ka abin yake ba to wannan dalilin yasa kaga ai akwai mutanen da annabi ya so su shiriya amma Allah ya ce masa laisa alayka hudahu walakin Allah ya hadi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi to al mubashir wanda Allah ya ga dama ya bashi shi a cewa annabi kai fada mai ga matsayin shi shine al mubashir yana ba ba kawai a me yasa da yake faɗan adadin waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ta da wakashi ya miƙe ai kaga cewa yi ka roƙon min Allah ya sa ni cikin su ba annabi ya ce ba kana ciki kenan da ya ce yana ciki saboda shi ya san ba annabi ba ke kai tsewa ke sai ce ka roƙon min Allah ya sa ni a ciki sai ce kana ciki ma'ana annabi ya roƙi Allah an yi mai wani da ya miƙe ya ce a sashi ba annabi cewa ba kashi ya riga ka ba kaga haka annabi ya faɗa ce kashi ya riga ka ga ayoyi nan da yawa inna filin da ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yuri Allah shi yake aikata abin da yake ya ga dama shi yake to yanzu a aqida a babun tauhidi yanzu nan wayannan mutanen sai wani ya minke ce maka daga wannan magana sai ce kuma ka san annabi sai makiyin annabi ne da kai kuma da aka ce haƙƙin Allah ne baka yadda haƙƙin Allah ba kai ma ka san Allah ne kai ma makiyin Allah ne yana ba ta an fahimta to wannan yana ciki to shi ne sai yake faɗa cewa wannan nasr ku za ku rage su kan ta rage wannan ihu to shi ne sai yake faɗa cewa wannan sai su ɗauko haƙƙin Allah su ba annabi kana ƙoƙarin karar da bai cewa manzan Allah yana da haƙƙi na biyayya Allah kuma yana da haƙƙi na bauta sai su cakuɗa biyu da wannan sai su yi amfani da shi ce kuma ba ka san annaba kai makin annaba haka suke an fahimta yi Wadaka wannan karin maganar daga shi kuskure kayan wa annabi na Allah saboda Allah yana annabi yana cikin kayan Allah shi yasa sai yadda Allah ya ga dama ya yau da da shi amma ba za ka ce Allah annabi yadda ya ga dama da Allah haka yake yi ba ina fata an fahimta wannan ita ce ka'idar da ya kamata a sani a kiyaye wannan wani lokacin kuma bahaushin ya tashi karin magana sai ka gaya daidai yanzu za ka ji bahaushe ya ke sanin ne gusewa. sai lillahi ba ka bahaushe ke cewa ba to wannan kuma bayan ya yaɗa cikin mutane sanin gaibu sai lillahi kaga daidai ne ku da sai kuma gobe ga ana rigima da wani sai ka ji kuma ya ce maka bai yadda babban da Allah kuma dan akwai wanda ya san wa ya san gaibu yayin da ake maganan gaibi mutlak shi kuma sai ɗauko gaibi muƙayyar yana rigima a kan shi ka fahimci sanda ake ce maka ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba to ana maka maganan gaibi mutlak saboda Allah wa da mafatihul ghaibi la ya'lamuha a wajen sa magudin gaibi suke kafin ya faɗi wannan sai da Allah ya ce wa annabi ka ce musu kul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi ni ina da hujjar da ke nuna cewa Allah ne ya aiko ni amma kuka ce ƙarya nake Allah ya ce ma in bi ma tasta'jilu nabi abinda kuke cewa in an isa na aya in kawo sai ce ba hannuna yake ba kenan yana hannun wa yana hannun Allah sai ce musu inil hukmu illa lillahi ba mai hukunci ya zartar da cewa a kawo aya in ba Allah ba ya qussul haqqa fa huwa khairul fasilin ya ce masu kulka sake ce masu lau anna indi mata su na biyi abin da fa kuke cewa a kawo da na yake aila amuru bai bayni wa da kuna cewa a kawo an gama kenan hatta annabin yadda yake neman wani lokaci cewa Allah yi ba haka Allah yake ba sai ya ga dama Ke sa Allah ya ce masa wa in kana kabura alayka iraduhu in kana ganin ya maka girma bijire wasu fa in idan za ka iya an tabtagi na faɗan fil ka nemi tsani ka hau mai sama an tabtagi na faɗan fil ardi au sallaman fil sama'i fa ta'tiyahum bi ayat taqdirin sa ne Fafa'i. ka aikata ko fa ma amanu ko kai haka ba za su imani ba in dai za ka iya kana ganin kaza kaza Allah sai ce to yasa Allah yake wa sha Allahu la jama'ahum ala huda fala takunanna minal jahilin to kaga nan gurin da ya ce inda a hannuna abin yake ai da kudiyar amuru baini wa bainakum kenan abin ba a hannun annabi yake yana hannun wa yana hannun Allah ne Allah ne mai du shine shakundum subhanahu shi ke yadda ya dama to da Allah ya gama nan sai ce to wa hu? a wajen Allah ne kawai mafatihul hulbebi mabudan gaibin suke la ya ha illahu saboda wa ya ma fil barri wal Allah shi kaɗai ya san abin da ke tudu da teku wa ma tasqutu min wa naqatin ba wani ganye da zai faɗo a duniya a jikin kowace bishiya a duk inda zai faɗo a duniya fa tana sanna shi wala habbatin fi zulumatil ardi ko wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa wala ratbin ko wani ɗanyen abu wala yabisin ko bisashen abu illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin Allah mabayyani lauhin mahfuz Allah yana sanar da shi yasa an yi an rubuta da Allah wa ke da cikakkiyar kamalar sanin abu haka bit tafsilin sa kaga Allah subhanahu wata'ala da shi yasa sai ya ce wa indahu mafatihul ghaibi to bayan ba wuce ya faɗi wannan magana ya ce sanin gaibu sai sai Allah sai kuma kuma an zo ana rigima da wani sai ce maka a ai Allah wanda ba ya san irin abin da Allah ya sani daga cikin gaibin shine shi za a kiyama wannan ba wanda ya sani amma wallahi cikin yan ɗari kunna akwai wanda na ya ce manzon Allah ma ya san yaushe za a tashin kiyama annabi ma ya sani ka ce mai ba haka bai ci Allah ya kashe shi kaɗin nan maƙin annabin eh shi kuma gashi ya ɗauki matsayin Allah ya bawa a gane alaƙa tsakanin Allah da annabi fa tsakanin alaƙa ce tsakanin alkhaliku da almakhluku kuma Allah ya faɗa maka ce aka manya khalu'u kamar layan ya yanzu dan Allah wanda ke yin halitta suna iya zama a cikin matsayin su da na bai yin halitta kaga bai yiwa to wannan kuma kowaye akan wannan babin ne shi yasa Allah ya tattara kowa a alkiyama in an zo gaban shi yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa idan kiyama ta zo zai zo gaban Allah ya tsaya ne alaƙarsa da Allah shi bawan Allah ne da manzan Allah in zai zo gaban Allah ya da Allah da mai zai fito ciya da shi ko gobe alkiyama da kasancewarsa abokin Allah ko kanin Allah ko wan Allah sai ne me sai ne bawa an fahimta yi to shine sai ke cewa wa yaqulu ko a duba mun gulu sai ce wa ma'lumun abu ne sananne min siratihi wa tarihi daga tarihinsa fi kutubu sufiya anna ahla bisama su mutanen bisama qad nafahu min baladihi sun kore shi daga garinsa sab'a marratin su bakwai shi abu yazid al-bistami litakallumuhu fi at-tasawuf wal maqamat saboda yayi magana akan abin da ya shafi ilimin sufanci da muqami da sufaye kasan suka dauko wata tabargazar akwai kana ji kasan sai a hankali Eh? wannan ya zo cikin at kubra na ash-sha'rani juz'i na ɗaya shafi na sha biyar wa hadhihi dalalatu malin yace wannan yana nunin anna da'watahu kanat muwafaqatan lima alaihi shi'a da'awarsa ta dace da abin da in shi'a suke kai ta wani bangare musamman da sunan ahlul baiti yanzu ko anan ai kana ganin wa'in su wasu da suke muke tare da su da sunan yan ɗari amma akwai magana da sun buɗe baki suna yin ta kasan cewa magana shi'a suke wakilta da wannan magana ko ba haka bane haka ne wa mukhalafati lima alaihi ahli sunna da kuma saba ma abinda ahli sunna su yi ahli sunnan duniya ba su yi sabani ba tun daga na farkon su har na ƙarshen su ta bayan annabi duk duniya babu wanda ya fi kowa daraja kamar sai na abakar daga ciki har da shehu ibrahim ya a cikin fidiya da tafsir karkashin illa kan suruhu fa nasara nasarahu Allah amma da Allah ba ku sha gani ba yan dari kunnan suna dakkowa su nuna cewa sayyidina ali ya fi kowa daraja da falala cikin sahabbai maganan cewa ba wai mun ce sai na ali bai da daraja ba bane a'a bar ma kowa ya sani tsarin ahli sunna wajen daraja daga abubakar umar usman sai sayyidina wa nawa to rikicin mu da shi'a su ba wai maganan an fa abubakar ba ko umar ko usama su a aƙidar su har annabawa ma sai na aliyafi su ba mu kuma a aƙidar mu wanda yake da aƙidar yau da zaka ce aƙidar ka sai na abakar ya fi annabawa daraja to kai arne ne ita ce aƙidar qur'ani dan qur'ani da ya lissafo annabawan 18 sai ce wa kullum faddalna alal alamin dukkan waɗannan annabawan Allah ya ce mun fifita su akan wa kowa ita ce aqidar ahli sunna sabanin aqidar shi'a to ka duba da kyau ka gani akwai wanda zaka gansu da rigar sufanci kuma za su yi maka su ahli sunnati ne wal jama'ati amma kuma zaka iya ji a bakin shi yana kokarin nuna maka cewa sai na ali ya fa sai na abakar daraja to wannan maganar magana ce ta shi'a ba magana ba ce ta ahli sunna saboda mun kawo cewa da aka zo yaƙi na biyu a uhudu ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna cewa daga annabi sai abubakar sai umar ba da aka zo dutsen uhudu ba da aka fara yaƙi aka fara yaƙi aka samu nasara matsaloli suka biyo baya ai lokacin da Abu na kafin ya musulunta da ya zo ba ya ce Uhudu hubal ba gunkin hubal ya samu nasara inda sanda ya ta magana ya lissafa afikun muhammad manna Allah ce la tujibu kakku ba shi amsa ku kyale shi sai ce fikun ibnu abi quhafa sannan ya ce afikum ibnu al khatta wanda wannan ya nuna cewa a tsarin ya san cewa a wajen daraja daga annabi sewa sai abubakar daga abubakar sewa shi yasa a lokacin yake lissafin ta wa'annan inda a ce za a samu sa'a kashe su to magana ta riga ta kare ina fata an fahimta to sai mu tafi mutum na gaba sai ya ce wa mukhalafatan lima alaihi ahli sunnati mimma hamalahum ala nafsihi wa tarbihi ya saba ma abin da ahli sunna suke kai wannan yasa aka kore shi wallahu a'lam sai al-Husayn bin Mansur al-Hallaj al-Maqtul salah wanda har shehu sharif sale a cikin littafin shi ya faɗa cewa hallaji yana daga cikin waɗanda suke gulat wanda su shi ma abu ya zai akwai maganganun malamai da yawa a kan shi al-husayn bin mansur al-hallaj al maktul wanda aka kashe shi shekara 309 zakarahu min shi'ati ibn nadim daga cikin wanda suka ambace shi cikin yan shi akwai ibn nadim wa qala yake cewa kana yaqulu bil hulul yana da aƙidar cewa Allah subhanahu wata'ala yana sauka wa yuzhiru madhhab shia da muluki masu mulki in ya kusance su ya musu talla an ci wa madahib as-sufiyyah amma amma ga magarin mutane ya musu mu'amala da rigar sufanci wannan ya zo cikin al-fihras nadim a shafi na ainihin wato 270 sai yake cewa wa zakarahu abu jafar at-tusi shaykhu at-ta'ifa ashi'iyya shekhu ta'ifa abu jafar atusi wanda ya rasu hijira 460 ضمن na الذين ادعوا albabiyata wato yana daga cikin waɗanda ake zargi waɗanda suka yi da'awar abin da ake ce masa albabiyya ta ba a da tifa'i mahadihi bayan al'imam al mahdi ya ɓoyi al-maz'un fi sirda bi samun ra wanda suke faɗa cewa ya shiga cikin wani kogo a samin ra wa zakara annahu kana yaqulu lin nas innahu wakilu sahibu zaman shi wannan al-Husayn bin Mansur sai da ya da'awa cewa shi ma wakilin al-Imam al-Mahdi ne ka san damfara haka take ko kuwa har yanzu akwai wannan kogon yana nan Surdab Kasa da larabci akan YouTube za a nuna maka kogon za a ce maka har yanzu Mahdi yana ciki ko za a ce maka nan ne inda mahadi ya zauna ana zuwa neman tabarruki mahadi to shi wannan Hussein bin Mansur al hallaj yana cikin wanda suka yi da'awar cewa shi ma wakili ne na al-Imam al-Mahdi eh ko kuwa eh wa innahu rasul al-imam wakiluhu cewa shi dan sakon imam ne kuma shi wakilin imami ne ko kuwa kaga da abin da za a ba imami tunda wakili ne na imami kaga sai a yi mai sai a ba shi wa ya wannan ya zo cikin algaiba li abi jafar at shafi na 247 wa ya kula shaykhul islam ibn taimiyya an al ibn taimiyya yana faɗa akan hallaji lamma dakala bagada da kanu yayin da ya shiga bagada da sun kasance yunaduna alaihi suna kiran shi suna ce masa ainihin wato haza da'il qaramita wannan yana daga cikin masu da'awar qaramita qaramita kuma kowa ya san wasu yan shi'a ne da aka yi matsaya ta waɗanda su kawo ma addinin musulunci cikas an fahimta ne yanzu kwanan nan da muka dawo nake faɗar wasu abubuwa mutane na ta mamaki na ce musu duk abin da ba har da wasu malamai sun faɗa wannan kurakura kana zaune sai ga malami a Najeriya sai ce maka ai wane wane ya a gidan sarautar saudiya ai matarsa bai yahudiya ce duk wanda ya faɗa maka wannan ƙarya ne yanzu hatta muhammad bin salman sai ga mutum yana zaune sai ce maka wai ai matar muhammad bin salman wai bai yahudiya ce ka je ka rubuta a yanzu saratu binti mashhur ita ce matan muhammad bin salman don allah ka sa yanzu a google bincika yanzu saratu binti mashhur saratu binti mashhur to shi wannan mashhur din da ainihin wato baban Salman da babanta baba ɗaya suke ba amma ka wani sai zauna sai ce ai shi ma Muhammad bin Salman ai mata sama bai ya ce zaka ga activity cikin sa da komai duk wanda ya ce maka wani daga cikin gidan yan sarauta a Saudiya yana auren wata bai ka tambaye shi ka ce ya faɗa maka mai sunanta eh sannan kun san dirgiman nan da ake har yanzu da yadda ake kokarin sai an bata saudiya idan duniya cewa tana goyon bayan yahudawa tana goya ma isra'ila ba babu saudiya ba ta da ofishin jakadanci na isra'ila a ƙasarta eh ba ta da shi ba a ƙasar ba amma wasu mutane sun rintsi da allah sai sun bata ƙasar ba don koyon ba saboda galibin batancin da ake wa saudiya da kuma sai an lalata ƙasar siyasar duniya ta shiga ta kuma 'yan shi'a su ne a gaba wajen sai sun lalatawa ka ka gani in ka sa ta binta mashu za ka gani da larabci za su turo maka a activity ɗinsa a ƙarya ne sannan ta fuskar gina eh? ka gani yaran su biyar to da ita da shi salmanin baban su ɗaya da babanta da baban salman ɗin babansu ɗaya a wurin zumunci a kawai ga malam ya zauna a najeriya yana ce maka ai wane wani dan gidan sarauta ai an je an auro yahudiya ta shigo gidan daga nan ne yahudanci kaza ya kaza haka ake kuma yanzu idan ka koma in an samu matsala wajen gina falastini da dukiya duk duniya ba kasar da take ba falastina gudunmawa wajen gina garin in an samu matsala kamar saudiya amma za ka ba a faɗa yanzu kwanan nan da aka zo aka rusa siriya da bashir al'asa suka zo suka rusa siriya suwa yake ba da gudunmawa wajen gina siriya yanzu saudiya ita take ba da gudunmawa gurin gina siriya kuma suwa suka rusa siriya yan shi'a ne duk bala'in da kake ganin an wa musulmi a gazza ana wa falastino an yi wa musulmi ahli sunna irin wannan bala'in ko sama da shi a Siriya. Ta gani? Irin su Amjad Yusuf, majira na Kadamun, irin su Atin Najib, kai hatta makaman da dokar duniya ba ce da amfani da shi sai da Bashir al-Assad ya amfani da shi akan mutane asiriya. A zo a samu ƙananan yara da mata a kashe sama da mutum dubu ɗaya, a je a samu rami a haƙa a zuba tayoyi a ramu a tara mutane malam kana gani ko a ɗaure mai ido a ce ka taho kana tahowa baka san inda kake zuwa ba sai ka zo bakin ramin a sa bindiga a harbe ka ka faɗa ramu. sai da aka gama tara mutane cike da rami da ƙasa tayoyi aka zo aka bankawa rami wuta sannan aka rufto gini daga sama ya zo rufe mutane duk wannan ta'addancin amma ahli sunna a siriya ba amma saboda ahli sunna aka kashe duniya yanzu bata san me akai ba da aka rusa garin yanzu aka yi abin da aka yi karkashin jagorancin bashir al-assad yanzu wa ke da gudunmawa ana gina garin siriya yanzu saudiya ita take bada gudunmawa a gina garin yanzu kwanan nan abin da ta bayar tsakanin motocin yaƙi da motocin 'yan sanda da na asibitin nawaye wajen motar dubu biyar ta ba siriya amma wannan alherin ka ga ba za ka taɓa jin shi a duniya mutane na yara saboda saudiya ce to sai mutane sun yi hankali da abin da suke gani a social media musamman ma yanzu da aka samu fasaha ta AI ana zaune kawai sai wani kirkirin labarin ƙarya ya sa wani mutum ya ta motsi yana ta bayan kuma wasu gashi daga ƙauye suke na cikin birnin ma ba kowa ke gane cewa wannan AI bane wani sai ka mai bayani ka ce wannan fa ba mutum bane wani wani ne fa sunansa AI ba ka gani to kaga sai yake cewa wa amma sufiya kaga wannan cikin sharhul aqidatul asbahaniya shafi na 84 wa amma sufiya fa innahum yadhkurunahu sana ambata sa fi kutubihim wa muallafatihim a cikin littafan da wallafa wallafan su wa yaqudunahu suna kirga shi min alamis sufi tasawuf daga cikin manya manyan sufayen da mimman yuktada bihim wanda ake koyi da su fi ma'arifihim wa isharatihim wa ahwalihim a cikin ilimin na ma'arifa da isharori da awal wa ya atabirunahu shahidul mahabbatul ilahiyya suna lura da shi a matsayin wato shahidi a wajen san Allah subhanahu wata'ala wa ya atabiruna suna lura da qatlahu kisan da aka yi masa shahadatan wa karama shahada ne karama ne su malaman zamanin sun ce maganganun da Hallaju yayi ne arne ne ina da diwanin shi in ka gama ganganun sun ce zindiki ne arne ne babu mutumin da zai nan maganganun Fati sai mutumin da ya kafurta da Allah da manzon Allah da ranar lahira amma akwai daga cikin su da suke ganin a'a wannan kisan da aka mai shahada kuma karama ne kullu zalika im'anan minhu wannan duka dan zurfafawa a cikin su fi mukhalafatu ulama'i ahli sunnati wal jama'a wajen saba wa malaman sunna wa qalban lil haqa'iq at-tarihiyya da kuma juya abubuwa na tarihi wa tazyifan lil wa tashwihi da kuma ɓata gaskiya da ya matsa gaskiya ɗin, wa tarwijan libida'in wa munkaratihim da ƙawata bid'o'insu da abin da yake abin ƙi. Falhallazi shi hallazi mimman ajma'a ulama'i asarihi yana cikin wanda malaman zamanin su suka yi ijma'i min ahli haqq wal fadli ma abuta falala da gaskiya ala kufrihi wa zandaqatihi akan cewa kafiri ne zindiki ne wa fitau suka ba da fatawa jami'an gabaki dai bi katlihi cewa a kashe shi wa fi wa bilad ba tare da jin nauyi ba wala haya'in ko kunya ma zalu ya alaihi amma ba su gushe ba suna kuka a kan shi wa yatabiruna qatlahu wa salbahu jarimatan azima akwai wanda suke ganin cewa kashe shi da tsire shi da aka yi aka rataye shi suna ganin jarima yi babba wa gayatu ma ma yadhkuruhu man baqiya wato fihi ba'dul haya'i wal khajal minhum karshen abin da zaka iya faɗa wanda kunya ta rage tattare da su shine an ya kula fihi kace innan nasa qad istalafu fi amrihi mutane sun yi sabani a cikin al'amarin sa minhum daga cikin su man kaffarahu akwai wanda ya kafarta shi wa minhum daga cikin su man addahu waliyan akwai wanda yake ganin cewa waliyi ne kaga waɗanda suke da waɗanda ke wagayatu ma yadhkuruhu man baqiya fihi ba'd al-haya'i wal qadar wanda suke dan jin nauyi suke dan jin kunya shine in kana magana sai sai to wallahi dai an yi sabani wasu na ganin cewa wasu malamai sun tabbata shi wasu kuma a'a suna ganin duk da haka waliyin Allah ne maganganun da ya ba a fahimce shi bane an fahimta yi sun mawusawigu maƙalatihi fil kufr wa zandaka daga nan sai ga mutum yana ƙoƙarin sai ya halatta maka maganganun da ya yi na kafirci da zindiƙanci sai koro su yana ƙoƙarin ba su tawili a daidai lokacin da malaman zamanin shi sun haɗu sun tabbatar da cewa hallajun nan zindiƙi ne to kuma ku duba da kyau ku gani da malam ya zo na tarjamar hallaju ai za ku ga cewa shine malamin da ya ɗauka a yi magana a kansa mafi yawa mafi yawa a kan shi saboda matsalar hallaju to idan Allah ya kai mu sati mai zuwa daga nan inda malam ya dace ya qul alqadi wa ajma fuqaha bagada da ayyam almuqtadir ala qatl hallaji kaga yace malamai na ihu sun yi ijma'i a bagada da kwanakin almuqtadir akan kashe hallaju da kuma tsire shi saboda da'awar allantaka da cewa kuma Allah yana sauka a haɗe da bawa da Allah a zama da abu ɗaya to wannan kaga ba gidan da babu ashafa a nan ƙasan to ga fatawan mai alƙadi yadda ya faɗa a kansa kuma maganan nan abun mamaki yadda malam ya kawo reference a nan fa tana cikin ashafa ba amma tare da haka zan kawo muku guda da Shehu Ibrahim Inyas a cikin tafsirin shi yake itibari da hallaju a matsayin mutumin kirki har ma yana kafa hujja da shi a daidai lokacin da malam sharu salik ya ganin hallajin nan yana daga cikin wa'inda suke gulatu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniyar nan lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai mutane da ya zama wajibi mai musu ta'aziyya ko da na tafi a ranar arfa akwai alhaji muhammadu inuwa mai ingila wanda muke karatun a shifa ranar laraba a masallacinsa to kwatsam ina cin sai muka samu labarin bayan doguwar jinya da alhaji muhammadu inuwa mai ingila ya fama da ita allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa to muna roƙon allah ta'ala ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa iya wahalar kenan duk abin da ya yi aiki na mai kyau a rayuwarsa Allah ya karɓa na kurakure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe masa akwai lawan protocol shi ma wanda shi ne protocol zamanin da muntari yake gwamna a jihar kaduna mutumin kirki shi ma ina can na samu labarin ya rasu su muna roƙon Allah ta'ala shi ma ya ji ansa Allah ya masa rahama Allah ɗaukakin sarki ya sa ya huta in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ga baki ɗaya da kuma aiki mai kyau wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha okay sai malam sadiq Pharmacy. gaskiya ne malam sadiq Pharmacy dan uwa ne Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani kaga nayi shuru na kasa sanin me me ma zan faɗa saboda ina ganin kafin kwana biyu abin ya faru mun yi magana da malam albani akan rashin lafiyarsa da yanayin yadda abubuwa suke tafiya da kuma da yin maganan da malam albani lokaci shi ma yana saudiya bai wuce kwana biyu ba faɗa sai na da an ce malam famasi Allah maɗaukacin sarki ya yi lokaci ya yi ni malam famasi yana daga cikin waɗanda hatta iyalai na suna da alaƙa da shi kai tsaye ta hanyar tuntuɓarsa wasu matsaloli musamman a harkar magani idan wasu abubuwa suka taso an fahimta yi malam famasi mutumin kirki ne gaskiya ta fassar mu'amala idan ka mu'amalance shi Allah ka sa zaton da muke masa na nagarta Allah ka sa a gudun Allah ya fi haka malam albani yana faɗa min yana daga cikin 'yan uwa wa'anda ka so tamanin cikin ɗari na duk abin da ya samu a kan ‘yan uwanshi da abokan da awa yake ƙarewa. A haka iya rayuwar. Mana da zaran kuɗi sun shigo mai, kawai tuna yake ina wani, ai ya tuna wani sun yi magana yana da nau'in matsala iri kara a neme shi a bashi kara. Haka ya har rayuwar ta ƙare. So, su kuma ‘yan uwa na kusa su ji tsoron Allah. Dan yanzu na daga cikin masifar da muke fama da ita larabawa na wata magana cewa yana daga cikin mutuwa mafi ɗaci mutuwar ka ta zo ta hannun mutumin da kake tsammanin kare ka zai mafi yawancin mutane yanzu cutar wadda ake musu wallahi ba na nesa bane ke cutar da su na kusa da su imma 'yan uwansu ko waɗanda suka shaku da kai a jikinka waɗanda ka aminta da su to za fara cutar da kai ta hannunsu za ka fara ne za ka fara cuta to wannan ranar da take zuwa ma kowa akwai ran da kana ba da labarin mutu wani kana mai kuka kana cewa a mai addu'a akwai ran da kai za a yi wannan ba kai za ka yi wani ba kuma wannan Allah zai zama shaida yadda yanzu muke cewa Allah ya ji kan wani mu mun tabbatar akwai ranar da za ta zo sai da a ce Allah ya ji kan mu kawai wannan Allah ya rubuta wato tsari ne da ba wani ɗan adam da ya sai kauce masa to ka yi ƙoƙari yadda ibn duraidu yake cewa wato a ɗan adam malmar'u wato mutum bai kasance ba face a fakun hadisan hasanan liman wa'a yi ƙoƙari ka zama abun fira mai kyau ko inda za su kiyaye tarihinka bayan baka Allah ya ji ƙansa, Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta jinyar da ɗan uwa malam fama su yi fama da ita Allah ka sa ta a mizanin aikin sa mai kyau Allah ka daga darajar sa da shi duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan ko muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa wabarakatuh